Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Litinin biyar ga watan Maris shekarar 2018 a kan mitoci sittin arba'in da kuma 40. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da laldaniya sai kuma alfa rediyo a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba yaku makeri ne tare da Ladan Ibrahim a yawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. Shugaba Bashar al-Assad na Siriya ya lashe takobin ganin sojojinsa sun ci gaba da kai hari a kan tungan 'yan tawaye ga gabashin Gauta. Mai baiwa shugaba Donald Trump shawara a kan harkokin cinikayya Peter Navarro ya faɗa jiya Lahadi cewa shugaban na Amurka baya da niyyar cire kowace ƙasa daga kuɗin fito. kuri'un neman ra'ayi masu jefa kuri'a da aka da ji bayan da suka kada kuri'unsu jiya lahadi a fadin kasar italiya sun nuna cewa babu wata jam'iyya guda daya da za ta samu rinjaye cikin majalisar dokokin to ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar likitoci masu aikin jin kai a sansanonin 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin najeriya sun yi kira da a basu kariya a cikin aikinsu na jin kai Dr. Kashi ne likita na bakwai wanda aka kashe a cikin wannan rigingimu da suka faru na Boko Haram. In ba a protecting namu ya za mu je mu aiki. To biyo bayan wani hari kuma da aka kai a Mambila wanda ya sanadiyar asarar rayuka da dama. To kowane irin hali ake ciki a wurin ne? mai girma kwamishinan yan sanda ya tafi wasu nan shi mambila muna tare da shi a nan mambila plus tare da harin jami'an tsaro kuma da isowar mu ba da ba da lokaci ba muka rarraba su zuwa wurare domin su tabbatar da tsaro da kuma oda. bayan haka kuma ibrahim alfa ahmed na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya amma duk sai bayan an sha labaran duniya. Masu aure Assalamu alaikum. Shugaba Bashar al-Assad na Siriya ya lashe takobin ganin sojojinsa sun ci gaba da kai hari a kan tungan 'yan tawaye ta gabashin Gauta. Duk da yake shugabannin Amurka da birtaniya na zarginsa da kawo wa ayyukan jin kai cikas. Tilas ne a ci gaba da yaƙi da ta'addanci yayin da a waje ɗaya kuma a ci gaba da kwashe fararen hula daga yankin da ake yaƙi in ji bashar al-assad sa'ilin da yake wa manema labarai jawabi wanda aka yayata ta talabijin ɗin kasar. ya ce ba wani rudani tsakanin shirin tsagaita wuta da ayyukan kai farmaki domin nasarorin da sojojin siriya suka samu jiya da shekaran jiya a gauta sun samu ne a ƙarƙashin shirin tsagaita wutar asad dai yana amfani da kalmar 'yan ta'adda ne ga 'yan tawayen da ke kokarin ganin sun kifar da gwamnatinsa shugaban amurka donald trump da prime minister birtaniya theresa may sun amince a jiya lahadi cewa rasha da siriya ne hummul sun kawo mummunar koma baya da wahalar da mutane ke sha a gabashin gautan kamar yadda sanarwar da ta fito daga ofishin may ke jaddadawa shugabannin sun tattauna ta wayan taro akan abin da ofishin na may ya kira halin wayo na allah da ayyukan jin kai suka shiga a yankin duk da cewa kungiyar kungiyar nan mai sa ido a wannan yaƙi mai babban ofishinta a birtaniya ta ce sojojin syria sun karɓe ikon fiye da kashi ɗaya cikin hudu ko rubu'in yankin ga ƙarshen gauta amma sanarwar da ta fito daga fadar shugaban amurka ta white house ba ta yi bayanin tattaunawar ta wayar tarho ba amma ta bayyana cewa rasha tana watsi da yarjejeniyar yadda kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya bukata na dakatar da buɗe wuta na tsawon kwanaki talatin a duk faɗin ƙasar ta siriya sanarwar ta ce rasha na kashe farar hula da basu ji ba su gani ba ƙarƙashin inuwar fakewa da yaƙi da ta'addanci. mai baiwa shugaba donald trump shawara a kan harkokin cinikayya peter navarro ya faɗa jiya lahadi cewa shugaban na amurka baya da niyyar cire kowace ƙasa daga ƙarin kuɗin fito na shigo da tama da ƙarafa daga ƙasashen ƙetare navarro ya faɗa wa gidan talabijin na cnn cewa za a fitar da cikakken bayanin ƙasashen da ake sa ran za su rika biyan kashi ashirin 25 cikin 100 na kuɗin fito kan tamar da za su kawo amurka da kuma kashi goma na kuɗin ƙarafa a wani lokaci cikin wannan sati ko kuma farkon sati mai zuwa. sai dai wannan sabon tsarin kuɗin fitan da shugaba trump ya fito da shi akan muhimman karahuna ya yi karo da suka daga wasu 'yan majalisar jam'iyyarsa ta republican masu nasaba da harkokin kasuwanci haddama sauran takwarorin kasuwancin amurka irin su kanada da kungiyar tarayyar turai sai dai navarro ya ce ana bukatar wannan kuɗin fitan ne domin kare harkokin tsaron amurka da kuma tattalin arzikinta. ta navarro ya ce shugaban na amurka ya saurari dukkan bangarorin biyu masu ra'ayin da suka sha bamban akan wannan batu kafin ya kai ga tsaye da wannan shawara ya ce zai zamo rashin dabara idan aka ce za a ƙara kuɗin fito a kan wasu ƙasashe ne yayin da za a tsame wasu daga biyan wannan kuɗin fiton ya ce za a samar da wasu hanyoyi da za a bi domin tsame wasu kamfanoni na cikin ƙasa daga biyan farashi mai tsada na waɗannan karafuna na waɗannan ƙarafa da aka shigo da su bisa la'akari da yanayin da suke ciki misali kasar kanada wacce ta fi kowace ƙasa kasuwanci da amurka ita ce wannan lamari zai fi shafa domin ko a shekarar ta gabata kawai ma ta sayar da wa amurka da karfen goron ruwa na dala miliyan dubu bakwai da ɗari biyu da kuma tama ta dala miliyan dubu hudu da ɗari uku hawa kuma wannan ƙarin kuɗin fiton zai fi ya shafi wasu ƙawayen na amurka irin su birtaniya jamus koriya ta kudu turkiya da japan amma china da take tafi duk kowace ƙasa ta duniya samar da tama tana sayar da sana sayarwa da amurka kashi biyu cikin ɗari ne kawai na irin tamar da take samarwa don haka lamarin ba zai shafe ta ba sosai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc kuri'un neman ra'ayoyin masu jefa kuri'a da aka ji a bayan da suka kada su jiya lahadi a fadin kasar italiya su nuna cewa babu wata jam'iyya guda da za ta samu rinjaye cikin majalisar dokoki amma kuma jam'iyyun masu ra'ayoyi da ke da farin jini a wurin jama'a sun samu ƙarin kujeru masu yawa wannan zaɓe yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi rarraba kawunan al'umman ƙasar a cikin 'yan shekarun nan kamar yadda kuri'un neman ra'ayoyin suka nuna jam'iyyar movement five stella mai aƙidar yin sauyi ga tsarin yadda al'amura ke gudana a ƙasar ta taka rawar gani musamman a yankin kudancin ƙasar inda jama'a suka fito fiye da yadda aka yi tsammani jami'ar dai ana hasashen za ta samu kashi 29 zuwa 31 na daukacin kuri'un da aka kada abinda ke nufin cewa za ta zama babban jami'a a cikin majalisar dokoki sai dai kuma wannan ba zai bata sukunin samun rinjayen da har za ta iya samun mulki ita kanta ba ita ko jam'iyyar democrat mai ra'ayin sassauci ta kokarta ta samu fiye da kashi 20 cikin 100 inda kur'in neman ra'ayoyin ke nuna cewa watakila ta samu kimanin kashi 23 cikin 100 na kuri'un da aka kada amma kuma gamayyar jam'iyyu masu ra'ayin 'yan mazan jiya ta silvio berlusconi ta sha mata gaba kuma ana kyautata zaton cewa za ta kasance bangare mafi girma a cikin majalisar wakilan tarayya rawar da jami'un da jami'u masu ra'ayin 'yan mazan jiya suka taka a zaben na jiya lahadi tamkar wata farfadowa ce mai ban mamaki da berlusconi mai shekaru 81 da haihuwa wanda aka haramta rike aka haramta wa rike wani mukamin siyasa har zuwa shekara mai zuwa amma kuma wanda ke jin cewa zai taka muhimmin rawa a siyasar kasar sama da mutane miliyan ɗaya ne har yanzu suke zaune cikin duhu saboda rashin hasken wutar lantarki a wasu sassa na yankin cewa yankin arewa maso gabashin amurka yayin da ma'aikata ke aiki ba dare ba rana domin gyara ɓannar da ta biyo bayan wata iska mai karfin gaske da ta shafi yankin kwanaki uku da suka wuce a yau litinin babu alamar iska ko hadari jiya lahadi a duk faɗin yankunan da wannan iska ta shafa wadda kuma ta kashe mutane tara cikin su har da wasu yara ƙanana su biyu da bishiyoyi suka faɗo musu aka amma garuruwa da yankuna da dama suna fuskantar ƙalubale babba wajen maido da hasken wutar lantarki da kuma kwashe sharar da wannan iska mai kama da mahaukaciyar guguwa ta jibga a yankunan nasu Ladan Ibrahim yawa kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. likitoci masu aikin jin kai a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya sun bayyana matukar damuwa ga yadda ake kashe ma'aikatan jin kai a yankin ma'aikatan jin kan sun koka ne bayan wani mummunar harin da 'yan boko haram suka kai a sansanin soja na garin ran kuma suka kashe mutane da dama ciki har da ma'aikatan na jin kan ga dai hassan maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton mayakan na boko haram sun kai wani wawan hari a sansanin sojojin najeriya da ke ran a jihar borno inda suka fatattaki sojojin suka kuma barna tare da sace wasu ma'aikatan jin kai da ke aiki a cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya bayan sun kakkashe wasu shugaban gidauniyar smile medical care foundation da ke tallafawa waɗanda rikicin boko haram ya shafa dr sale abba ya min ƙarin bayani an rage jami'an tsaro a wani da yamma haka cikin wato barikin nan da hakan nan suka fara jin harbi har so suna nan a wannan wajen ba su ankara ba kawai abin da suka ji shine suka ce kawai suka ji an shigo ana yaren kanuri suna jin wannan kawai sun san cewa wai mutanen babu sun cimma fa wannan wajen joji kuma gabaki daya abu ya fi karfin su karfin su gabaki daya sun bazama sun gudu cikin jeji aka zo a cikin ana haka aka kashe mutane guda uku Daya daga cikin su shine dr kaci dr kaci shine likita na bakwai wanda aka kashe a cikin wannan rigingimu da suka faru na boko haram da my colleagues ai shi abin yake peni dina do you know that wannan dr kaci na shine likita na bakwai da aka kashe kuma dukkan some of them classmates ina ne wayansu immediate genius ina haka in ba a protecting mu ya zame mu je mu aiki akwai shi a Ibrahim Lawan shi ma yana aiki da ayoyin shi ma aka kashe shi sa'an akwai wani yawo to sa'an kuma su matan nan guda uku da ita Hauwa Muhammad da akwai Saifuna da akwai kuma wata ɗaya su biyun da an suna aiki ne da ICRC duk da ICRC sun fito suna cewa wai a su tat party haka aka zo aka tafi da yan matan nan gaba kidan abin ya tara mun hankali matuka in fact ya hana ni bacci ya kamata a ce ni a ce ainihin gwamnati ta tashi ta tsaya akan wannan al'amari sannan kokarin da na yi don jin tabakin kadar Ciku kakakin rundunar Operation Lafiya Dole bai nasara ba. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. kuma dalla gaida hassan mai da kaina biyo bayan wasu munanan hare-hare da wasu 'yan bindiga suka kai a mambila a jihar taraba wakilinmu ibrahim abdulaziz ya tuntubi kakakin 'yan sandan jihar taraba david misal akan hali da ake ciki a wurin kuma ga hirar tasu eh, lallai akwai an da su matakai su shi yasa yau shi mai girma kwamishinan 'yan sanda ya bar jalingo ya tako zuwa nan shi mambila yanzu da yake maka magana muna tare da shi a nan mambila plus tare da harin jami'an tsaro kuma da isowar mu ba da ba da lokaci ba muka rarraba su zuwa wurare domin su tabbatar da tsaro da kuma oda kuma tun sun mun fara aiki tukuru hankali kuma ya fara kwanciya a wadannan wurare kamar yanzu duk hankali a kwanta kamar mutane nawa aka kama dangane da wannan sabon tashin hankali da ya faru a yau lahadi eh lalle muna tare da mutane a wajenmu da dama ta dalilin waɗannan abin ko da da shigowanmu ma da wannan yamma mun yi nasarar cafke masu aikata waɗannan abubuwa wanda sun kai mutum guda bakwai banda waɗanda sun jiya muka riga muka tsare su a cikin a nan eh, ta dalilin waɗannan abubuwa eh, muka tsare su ta dalilin waɗannan wanda kuma suka same su eh, da kayayyaki kamar irin su baka da kori da kuma arduna wanda suka fito domin su zo su kada hankali su kuma yi kone-kone da kuma kakkashi rayuka mun yi nasarar cafke su kuma muna gudanar da bincike yanzu aka da nake maka magana kuma ba da jimawa ba za mu san irin matakin da ya kamata mu ɗauka a kansu wato. Eh, eh, an samu asarar rayuka kaman kawo yanzu alkaluman ku mutane nawa ke nunawa suka rasa rayukansu. Tun eh, faruwar wani abu misalin shekaran giya zuwa giya zuwa yanzu waɗanda muka tabbatar da sun rasa rayuka sun haura ya kai mutum goma akwai kuma waɗanda suka kasa wanda mu da kanmu muka kai su asibiti ana kuma musu magani da kuma dai mun tabbatar akwai gidajen da aka saka wuta wanda shi ma duka yana cikin abin da muka gani a wani ayyau din. A ƙarshe kamar wani kira ko al'umma waɗannan yankuna na Mambila ganin kan cewa watanni goma da suka gabata a watan Yuni an samu irin wannan tashi hankali wanda ɗara an samu saraka kusan fiye da ɗari da sun sakana kamar wani kira ko al'umma wannan yanki na Mambila. Eh, kira da muke yi kuma wanda kullum muna cin gaba da yi da za mu gaji ba ba za mu bari ba ne jama'a a kuri, su tabbatar da cewa abinda ta zaman lafiya bai kawo ba tashi hankali ba zai kawo Allah ya yi mu zama wuri daya mu yanwan juna bai kamata wannan abubuwan ya faru ba sani kuma fadau kan doka a hannun laifi ne kuma duk wanda aka same shi da ya dauki doka a hannunsa dole ne ba za mu bari ba za mu tabbatar da cewa doka ya aiki a kan shi sannan kuma muna kiran su inda akwai abin da wani ya maka wanda bai yi daidai ba ya zamanto an taka haƙƙinka akwai hanyoyi da yawa da za ka bi domin a karba maka haƙƙinka amma da kuma makamai a hannu domin a yaki juna baya kawo ma kasa cin gaba baya kuma tabbatar da zaman lafiya tsakanin jama'a jama'a su rungumi wato zaman tare su kuma samu bayanai masu kyau wanda kuma su nuna mana su waye wanda suke sokolo wannan fitina domin tabbatar da cewa mun yi aiki a kansu domin kada gobe wannan ya sake fa. menene duniya ne? To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Waɗannan shirye shiryen na zuwa muku ne daga dan Washington DC. To yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha shida na dare ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A shirinmu da ya gabata, mun je da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje. da kansa ya karɓo abubakar muhammad inuwa kamar yadda ya alkawari har ya koma gida daga hannun hukumar dss shi abubakar ɗinnan shine babban ɗan marigayi muhammad inuwa mai kaji gayawa wanda jami'an hukumar ta dss suka bindige har ya mutu bisa kuskure daga bisani sun rike shi abubakar suna zargin cewar wai yana da alaka da kungiyar boko haram muhammadu inuwa mai kaji gayawa ya mutu ya bar 'ya'ya masu yawan gaske wasunsu ƙanana dukan iyalan nasa sun dogara a kan abin da yake fita ya samo musu a kulle yaumin domin cin su da shan su da kuma suturarsu. Yanzu da babu shi sun zarmo marayu baki ɗayansu. Bari ma mu ji yadda matar marigayin da shi kansa abubakar ɗin suka bayyana halin da suke ciki. Taimakon da nake so dan Allah dan annabi a duba abin nan. A mana adalci. Sarkin Kano muna neman taimako dama kai mai adalci ne. Dan Allah dan annabi a daɗa taimaka mana ina da ƙananu ga su da Allah muka duk ya'yan shi margayi wallahi duka ƴaƴansa ne su su goma sha uku ga su nan a gabana Allah ne mai da kowa sai shi a shi da muka dogara kuma kullum za a fita a lalubo to kuma kwana ya ƙare Allah kaddarwa sai an yi haka amma ina neman taimako sarkin Kano da gwamna a mana adalci a duba mana a duba mana dan Allah dan annabi don allah don annabi a taimaka mana ina da ƙananu ga su nan ba ka da cinye ba da na gobe. mu dai fatan mu dai manya iya a Kano su shiga magana a mana adalci a mana adalci tun da dai gabaki ɗaya duk musulmi ne kuma da man duk mai rai canza shi amma ya mutu ba ta ba ta hanyar da ake wannan ba ya mutu ta hanyar wani wata hanya wadda bai kamata ba bai ji ba bai gani ba ta wannan hanyar in ya mutu mu dai abinda muke fata mahukunta don Allah a mana adalci a mana adalci shine kawai mu fatan mu da su To kamar yadda muka alkawari za mu ji ta bakin dagacin gayawa wanda ya magana a madadin kansa da kuma hakimin ungogo kan abubuwan da suke son ganin ya faru na game da taimakawa waɗannan mutane waɗanda aka mayar marayu ba tare da haƙƙi ko kuma laifinsu ba. Cikakken sunana Alhaji Mukhtar Sale. namto ga shi wani al'amari da ya faru tun kwanaki ya zuwa yanzu tun farkon abin ka zama kusan uba a cikin abin ka shiga domin dai ganin cewar waɗannan mutane an samu daidaito da masalaha da kuma wato wani yanayi su kansu da za su ɗan ji wani sanyi a ransu ya zuwa yanzu za mu so mu ji menene yake faruwa abubuwan da duk muke na baya na ƙoƙarin da muka yi mun yi riga mun yi karamar hukuma da kuma mai girma hakimi bangaren sarautar Kano. Wannan mun yi bakin iya kokarin da za mu ci gaba da yi mun yi na kawo musu ɗauki da shauran duk abubuwan da ya gudana. Domin yin wannan nema isa gwamna ya shigo cikin al'amurkan saboda shigar masarauta da kan cewa lalle ne wannan ya kamata a tausaya musu kuma a duba hakkin nan nasu kuma a duba abubuwan nan a kalle da idan rahama kuma da idan musulunci. a wancan lokaci mai girma gwamna ya aiko wasu wakilai sun zo gidan nasu wanda a lokacin an ce a cikin tawagar da suka je har abin nan har da kai a ciki misali me ya faru a wannan rana eh, gaskiya ne mai girma gwamna ya aiko tawaga ta akwai dan majalisa da shauran dai su anda dai suka wakilce gwamna da shauransu dai kuma nima na daga cikin wannan tawaga da kuma mai girma hakimin ungugu alhaji abdulkadir ahmed cedi wanda shi kuma ina bangaren masarauta tare da ni da shi tun da duk da aka gamu muna bangaren masarauta wanda muka zo gidansu inda da za ka jajanta musu kuma aka ɗauki wani abin alferi ake musu kuma aka je aka ɗauko gayan nan aka zo aka ta da abubuwan da duk gwamnati ta kai ta ɗauki nauyin wannan ɗawainiyar duk abubuwan da aka yi har da abincin da za a ci ma gwamnati ƙauyen nan da karamar hukuma tare da karamar hukuma gaba daya mm. yin wannan yasa aka aka ɗauko gawarsa aka zo aka jana'izarsa kuma suke alkawarin tare da shi wanda suka alkawarin yan Allah ya yarda kuma za su taimaka musu. Kusantin lokacin faruwar wani al'amari ana gani kama wani abu ne mai kama da watakila kamar kuskure a iya cewa ya faru ko kuma dai wani abu makamancin haka. A lokacin da kuka je wato ainihin shi gurin mai girma gwamna kamar yadda ya alkawarta batun wancan yaro za a sako shi kuma an sako shi. A lokacin wanne jawabi shi mai girma gwamna ya muku? eh gaskiya abubuwa kan abubuwan da duk aka yi kan kuskure ne kuma ka san do abubuwan da za su yi na manya akwai dai faɗa da za a yi saboda ko da kana kan hanya dai yaro ana aka ce ba a nuna masa cewar wannan sai a yi masa gargadi dan kada ya shiga cikin wasu bata gari ko kuma wasu mutane wanda za su kai shi su baro shi. Hmm. Wannan jan kunne amma wannan jan kunne na girma ne wanda yake ya dauki dama aka ce an yi haka to a yi. da kuma fatan zaman lafiya. Na'am. yanzu ya zuwa yanzu lokacin da kamar yadda mai girma gwamna ya ambata cewar bayan dawowa zai fito da wani yaro kuma alhamdulahi gashi ya yi. ya zuwa yanzu su mai girma gwamna ya yi bayanin cewar waɗannan iyalai menene makomasu? Eh, a yanzu dai har yanzu shi muke jira mu ji abin da gwamna zai ce domin amana alkawarin za a kyautata musu. a wannan lokaci to shi har yanzu muke jin wani irin abubuwa ne wanda ya kamata a yi musu hmm. don taimaka musu to shi ne har yanzu dai muke bibiya a kai har yanzu tunda dai ba a cinwa matsayar abin da za a yi musu ba. Na'am. A lokacin ya ce za a taimaka musu ya yi bayani sosai da me za a taimaka musu? Eh, bayanin da bai faɗi cewar ga da abin da za a taimaka ba. Amma dai bayanin da gwamnati za ta yi bakin ƙoƙarinta na taimakon da za ta yi musu don tausaya musu. Hmm. Mm. Kusan a iya cewa ranka daɗe tun farkon wannan abu kana ciki wanda kake ta bibiya wajen ganin cewar an samu wata matsaya gamsashiya. Kamar menene ya sa tun farko kai kanka ka shiga cikin abin kake gani kake ta bibiyar abin. Eh, saboda abin da ya sa shi wannan da Allah wa'adin nan nasu ya gaskiya mutumin kirki ne kuma shekara da shekaru da 'ya'ya da shauransu muna zaune da su lafiya. kuma ba mu taɓa jin wani abu nasa na batanci ko wani abu ba wannan ya sa shi yasa na tsindama ciki na shiga don taimaka musu akan hakkinsu. daga ƙarshe yanzu menene fatanka dangane da haka ni yanzu fata na da nake yi ina so wannan iyalai na wannan bawan Allah da Allah ya rasuwa? ni abin da nake so da kuma abin da aka kama alƙawarin da gwamna ya kyautata musu dangane da yake zai yi ina so gwamna ya cika alkawarin nan domin a rage musu raɗaɗin da yake damun su kuma yaran nan da aka bari din nan nan nasa mata ne nan ya suna gidan nazansu amma akwai ƙananan yara wanda kai kanka sai ka tausaya musu domin wallahi ba za su iya ci da kansu ba sa iya ci da kansu Mm. irin taimako da za a yi musu yasa nake zo a kawo musu dauki kuma a taimaka musu yawwa shi ne abin da nake ni roƙon gwamnatin jiha mm. ta yi ta duba irin nan ta duba abin nan da idan rama zan mm. taimaka wa'annan marayu da Allah ya kawo wannan ka'idar mahaifinsu mm. da yake ta riga ya zo ka'idarsa ta zo ba yanda kuma za a yi wannan kuma abu ba ya zama makaddari dole ba zai wuce wannan lokaci ba. A wancan lokaci ranka daɗe ɗan majalisar jiha kamar yadda kace shine ake aka sa a gaba ake ta bibiyar abin ya zuwa yanzu ya ɗan yi muku tsokacin wani abu da ake ciki daga gwamnati? Eh har yanzu dai bai mana tsokacin ko menene ba. kokarin yadda za mu sake bibiyarsa don mu ji menene menene makomar wannan al'amurka. Na'am. Yau shi ne. Na'am. Duniya mu bi ta asannu. To duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu. Duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azarta. duniya ƙasan ma'azinta ta duniya akwai matalauta. Amma duniya akwai ma'azinta ta duniya akwai matalauta A shirinmu na gaba, za mu nemi jin ta bakin ɗan majalisar da ke wakiltar yankin da ya haɗa da gayawa. A saboda yana daga cikin waɗanda gwamna Ganduje ya tura suka wakilce shi wajen jaje ga iyalan marigayi Muhammad Inuwa. Mu ji koya aka kwana kan alkawarin da gwamnan ya yi na taimakawa waɗannan iyalai da suka zamo marayu. A huta lafiya. To madalla a gaida Ibrahim Alfa Ahmad kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙon. To mai gida a dawo lafiya. To koshin mai saurare ya san cewa haɗura a kan hanyoyinmu na hallaka bayan Allah fiye da wasu manyan cututtuka. kasan san cewar sama da mutane dubu uku ne ke mutuwa a duk rana ta Allah. kasan miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura a kan hanya a duk shekara. A saboda ganin yadda za a rage haɗururruka a kan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya ƙirƙiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya. Baba dawo lafiya! To baban mayar Allah kare a dawo lafiya. Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi ƙoƙarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki a kan zirga-zirgar ababen hawa don rage haɗura kan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe takwas na safe agogon Najeriya da Nijar, bakwai na safe agogon Ghana da GMT. To madalla yanzu ko ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaicen fadan shugaban Koriya ta Kudu ta ce yau litini ne shugaba Moon Jae-in zai aike da wata tauga mai karfin gaske zuwa Koriya ta Arewa domin tattauna da kasashen biyu za su inganta dangantaka da rage zaman tankiya da ke tsakanin su. Tawagar ta musamman za ta yi tattaunawa mai zurfi akan muhimman batutuwa ciki ko har da wanzar da yanayin da za a iya tattaunawa cikin cikinsa a tsakanin koriya ta arewa da amurka mai magana da yawon shugaba moon yong jong chang ya shaidawa manema labarai sai dai wannan yunkurin na iya fuskantar matsala saboda wani atisayen sojan haɗin gwiwa da aka shirya gudanarwa tsakanin amurka da koriya ta kudu inda har koriya ta arewa ke gargaɗin cewa hukumomi a pyongyang za su ɗauki matakan mayar da martani ga amurka muddin aka gudanar da wannan atisaye a watan afrilu mai zuwa idan allah ya kai mu shugaban shugaba bashar al-assad na siriya ya lashe takobin ganin sojojinsa sun ci gaba da kai hari a kan tungan 'yan tawaye ga ta gabashin gauta duk da yake shugabannin amurka da birtaniya na zarginsa da kawo wa ayyukan jin kai cikas tilas ne a ci gaba da yaƙi da ta'addanci yayin da a waje ɗaya kuma a ci gaba da kwashe fararen hula daga yankin da ake yaƙi din. mai baiwa shugaban amurka donald trump shawara a kan harkokin cinikayya peter navarro ya faɗa jiya lahadi cewa shugaban na amurka baya da niyyar cire kowace ƙasa daga ƙarin kuɗin fito na shigo da tama da ƙarafa da ƙasashen waje navarro ya faɗa wa gidan talabijin na cnn cewa za a fitar da cikakken bayanin ƙasashen da ake sa ran za su riƙa biyan kashi 25 cikin 100 na kuɗin to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai da hantsi za a ji mu ɗauki da wani shirin kuma amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mu taya iyalan gidan sheikh salim shaban da sarkin kwatakwalin ashanti da kuma sarkin zangon new york da alhaji faruk mamman da iyalan gidan baba hada imam da malam bala imam da alhaji tanimu imam da babawo imam na auren yarsu da kuma ɗansu ibrahim boro da amaryansa fauziya murtala imam wanda za a ɗaura ranar 11 ga wannan watan march bayan maulidi amin fasam kumasi to allah ba da zaman lafiya amin samma amin yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman maladan ibrahim a yawa da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma cd da ya shirya kuma ya bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan safiyar craig barnes baba ya kuma kere ne ke sallama da ku sai an jima da hantsi assalamu alaikum